to wannan ta dacewan Allah ya ce mu muke datarwa kai dai naka kira ne wa ma illal balag ka isar mu za mu shiryar da wannan muka ga dama Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum babu wani abu da za ku ciyar na dukiya face ku ne za ku amfana da shi Allah ba zai taba amfana da kuɗinka ko matsayinka ko wani abu ba mala'iku kadai da za a ce su kadai ke bauta ma Allah sun isa su wadatar sun isa su wadatar mu ɗin alfarma Allah ya mana ce mu ma mu zo mu kar ka ɗauka addini kai kake taimakon shi ni na sha faɗa ma yan uwa wannan duk abin da za ka yi ma addini wallahi azim kai aka taimaka a ajin farko saboda ko ba ka sai Allah ya cika addinin nan ko ka ki ko ka so Allah zai cika wannan addinin to a sa ka a cikin sahun masu zuwa su yi a ce zo kai ma a yi da kai wallahi a mutunta ka ne mutuntawa ce in ka bijire ma saufai atillahu bi qaumin da sannan Allah zai ka eh kwarai a jikinka sai Allah ya tada wani wanda zai sau kaga wanda ke fada da addini sai kaga a tsatson shi Allah zai tado da wanda kuma zai taimaki addinin